نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 25 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2020 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 26 cikin wannan sura mai albarka suratul Fatiha ان الله تعالى يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض zuwa ƙarshen aya yau kuma za mu tashi farkon aya ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار التي وما خلقنا السماء والأرض ومهلتي سمد كتبا wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su batilan haka kawai ba tare da manufa ba batilan shine dan murgi ko dan wasa ko dan rashin manufa lalle akwai manufa cikin halittar sama da kasa kuma lalle akwai manufa cikin halittar dukkan halittar da ke tsakanin sama da kasa ubangiji ya bayyana mana manufar halittar sama da kasa li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma ya kuma nuna mana manufar halittar halittu da ke tsakanin sama da ƙasa wannan ya hore suna domin mu mu amfana da su wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun manufar halittar bil adama kuma shine dan su kadai ta Allah da bauta shi kadai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati dukkan abin da Allah ya halitta cikin waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba akwai manufa akwai dalili da ya sa Allah ya halitta din ba wai haka kawai yake yin abu ba ba manufa shine ma'anar wa ma khalaqa as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila fi zalika zannu alladheena kafaru hakan shine zaton waɗanda suka kafirta su tsammanin su kawai an yi an yi mutuwa kawai dan ita mutuwa ce ba tare da manufa ba kuma an kaddara rayuwa kawai dan rayuwa ba tare da manufa ba kuma an halitta sama an halitta kasa haka kawai ba tare da tumulfa ba zalika zannul ladina kafaru wannan shine da zaton waɗanda suka kafirta fa wailul lil ladina kafaru minan nar azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafirta irin azabar wuta Allah ce am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am wato yana zuwa da ma'anoni guda uku cikin Al-Qur'ani, suna zuwa da ma'anan al-idrab tana zuwa da ma'anar hamzatul istifham lil inkar am najadu allazina amanu wa amilus salihat shin yanzu za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari kal mufsidina fil ardi daidai da masu fasadi a ban kasa yanzu ya dace a sa haka a lalle wanda suka yi imani suka yi aiki na gari sakamakon su ya sha bamban da wanda suka yi fasadi a ban kasa am najadu al muttaqina kal fujjar shin za mu sanya almuttaqina masu tsare dokokin Allah cikin maganganunsu da ayyukansu daidai wa daida da masu fajirci waɗanda suke karye dokar Allah umarnin Allah da na manzansa kuma su yi masa karan tsaye ba tare da an sa umarnin ba za mu sa su daidai wa daida ba za mu sa su daidai wa daida ba shi na abin da ayyukan كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت في الحجاب ردوها علي فطبق مسحا بالسوق والأعناق كتاب أنزلناه إليك وأن littafi ne wanda muka saukar da shi zuwa gare ka mubarakun wanda yake cike da albarka mun saukar da shi ne liyar liyaddabbaru ayatihi dan mutane su kula da ayoyinsa wurin umarni su aikata wurin hani su hannu wurin da aka ce ku yi imani da kaza to su kaskata Allah cikin duk abin da ya bada labari na al'ummatan baya ko abin da ya bada labari na alkawalin gidan aljanna ga masu da'a ko abin da ya narko na azaba ga waɗanda suka kan gare masa babu yanda za a yi mutane su iya fahimtar wannan cikin alkur'ani sai sun sanya lura sai sun kula da ka ce ne dabbaru ayat dan mutane su kula su lura da ayoyinsa wali yatazakkara ulul albab kuma domin ma'abuta hankali su dauki wa'azi domin ma'abuta tunani su dauki gargadi wa wahabna li daud da sulaiman hakika mun baiwa annabi daud kyautar da shine annabi sulaiman da Allah ce ni'mal abdu ma da bawa shi wa kenan daud ko sulaiman sulaiman dan shine akrabu mazkur domin ni'ima wato fi'ili ne bisa ga zance mafi inganci ala qaulul basriyin ko a mazhabin mutanen basra a cikin nahawu ne ma fi'ili ne wato al'abdu ya zama fa'idar sa kenan to wannan al'abdu din kaga lam ta ahadi lalle akwai wanda aka ambata baya wanda lamun ke nuna shi wanda ko aka ambata a kusa shine annabi Sulaiman wa wahabna li Dawud da Sulaiman hakika mun yi kyautar annabi Sulaiman ga Dawud ni'mal abdu ma dalla da shi bawa din annabi Sulaiman innahu awwab lalle shi mai yawan komawa ne zuwa ga ubangiji In urida alaihi karanta wa mutane sa lokacin da aka bujiro masa bil ashiyi a wata rana da yamma aka bujiro masa da me asfafinatul jiyad dawaki waɗanda suke aljiyad masu sauri masu kuzari wato yana da dawaki waɗanda suke zaratan dawaki waɗanda ya tanade su domin jihadi domin kai kawo to idan ce asafinat a larabce doki amma ba kowane doki ba lokacin da doki yake wani a kowane salon tsayawa da doki yake akan kafafu guda uku ɗayar kuma ya tamfure ta haka ba zai tsaya kan kofatan gaba ɗaya ba to doki yana ji da isa yana cikin nishaɗi ya ci ciyawa ya ci dusa ya sha ruwan tsari ya koshi to shine yake wannan abin na din to a lokacin mai doki sai ya samu kansa cikin farin ciki idan ya ga dawakinsa a wannan halin to annabi Sulaiman alaihi salam ya fito sai ya bi inda garken dawakin sa yake sai aka bujiro masa da su sun dawo daga wajen kiwo ga suna cikin wannan tsayuwar sai ya shagalta da kallon su har lokacin sallah ya wuce bai sallah ba shine nan Allah ke ta irqurida alayhi sunna ana qaddara uzkur ambaci kissar annabi Sulaiman iz urida alaihi lokacin da aka bujiro masa lil ashi da yamma mai aka bujiro masa asfafinat dawakin da ke tsaye kan kafa uku alfiyat ko masu gaggawar gudu in za a yi tafiya da su an gane ko fakala lokacin da aka bujiro da su sai ya tsaya yana kallon su har ya ce inni ahbabtu hubbal khairi lalle na so so irin na dukiya na kaunaci dukiya wana na kaunaci waɗannan dawaki da aka bani kallon su da shagalta da su ya sa ni har na zanto an zikirin rabbi na ta wajen ambatan ubangiji na hatta tawarat bil hijab har zuwa lokacin da rana tawarat wato ta suturtu bil hijabi domin faduwa na har rana ta fada a lokacin nan bai samu dama yayi sallar da ya kamata ya yi ba shin sallar la'asar ce wata sallah ce mai kama da la'asar wadda ake a wancan lokacin Allah ne kadai ya sani domin dai mun sani cewa shari'ar kowane annabi da daban da ta wannan annabi abin nake idan wannan annabi an shir'anta masa salloli guda biyar aini baya nuna annabin da ke kafin sa ko annabawan da suka wuce wato su kuma sallolin su guda biyar ne ta iya yiwa biyu ce ta iya yiwa uku ce tafasil na ayyukan su na shari'a qur'ani bai kawo ba sai wani bangare kadan da haka dai babban abin da ake so a nuna mana a nan gurin ya shagalta bai samu damar yin sallah ba har rana ta faɗi fa qala sayyidi yace inni ahbabtu hubbal khairi lalle na kaunaci kauna irin ta dukiya kaunar da dan adam ke wa dukiya wanda Allah ya dabi an tadda shi an gane ko hatta an zikir rabbi ga barin ambaton ubangiji na shagaltuwa da kallon dukiyar ya mantar da ne ambaton ubangiji na hatta tawar fil hijab har rana ta faku fil hijab domin fadu. bayan rana ta riga ta faɗi sai farga cewa ai bai sallah ba da yi shagaltar da shi bai sallah ba su ne dawaki da sai yana tafiya sai ce rudduha alayya ya magana ga kuyanginsa kenan ko ga bayinsa ko ga barorinsa waɗanda suke masa hidima yace rudduha alayya ku dawo mun da su dawakin ba kallon su bane ya shagaltar da ni har ban yi sallah ba lokacin da ya wuce ku dawo da su sai aka ja ka so masa kan dawakin gaba daya fatasika masham bisuqi wal anaq sai shagaltu mashan yana ta saran su fi suqi wato a kauri wal da wuya ya sare wannan kafa ya sare wannan wuya ya sare wani wannan doki ya sare kafar wancan doki haka yi kai ba dan komai ba dan ya zanto kafara na abin da yi ta yaya shagalta da dukiya har ya mantar da shi bai sallah ba lokacin da ya an gane ku wannan fassara ita ce fassara mafi tsada cikin fassarar da malamai ke wa wannan aya abu suke fassara rudduha lamirin da ke cikin ha sai sai ya udu ila shamsi ma'ana magana ya cewa a dawo masa da rana sai aka dawo masa da rana ya yi aka san a lokacin sannan aka sake da shi amma wannan maganar ba daidai ce ba duk a tarihi ba wanda aka taɓa dawowa da rana har ya zuwa wani lokaci don ya sake yin wata ibada duk galibi hadisan da aka ruwaito daga al-mawquza sai al-mutaraddiya sai an-nasiha ma'ana dai mawdu'ai da da'ifai wani lokacin hadda mawdu'an hadisi guda ɗaya da nake jin ya tsira wanda idan ka ne kowa ya kawo cikin tafsiri ba zan iya tuzo shi ba yanzu lokaci na tafiya da tuno abin nan ala kulli halin dai kissar cewa an dawo masa da rana wannan ba gaskiya ba ba ta tabbata ba cikin hadisi kuma fassarar nan ba za ta goyi bayan wannan ba domin rudduha alayya wa rudduha at yana koma ne zuwa ga as-safinatul jihad wanda shi aka ambata an gane ku. fatabika mashan bisuq wal anaq abu na biyu da mai tambaya zai tambaya cewa menene laifin dawaki da za a kama su a yanke kan wannan kuma a fille kafar wancan me suka yi yanzu wannan bai zama almubazzaranci da dukiya ba ina ba an fahimta ai ya zama almubazzaranci da dukiya wanda bai dace ba ga annabin Allah ko ga magarin mutum ma a ce ya almubazzaranci da dukiya ya wulakantar da shi bai dace ba sana annabi Sulaiman wanda yana cikin manzanni na Allah subhanahu wataala sai malamai suke ba da ansa da cewa ta iya yiwa a shari'ar su yin hakan shine abin da zai kankare zunubin jinkirin sallar ko ba haka bane ba tun da an ce da kullum da ja'alna kun suratan wa min haja ko a shari'ar ku ba za ka yi wannan ba in kai ka almazanci amma shari'ar Annabi Sulaiman ba haka bane ba kuma ta iya yiwa da ya yanke wuyan dokin ya yanke kafarsa kuma ya raba naman ne sadaka fi sabilillah yanka yayi jirin yanka na shari'a ba kulle kawuna ba idan ya raba naman dawakin sadaka fi sabilillah kuma ya da ko bai ba ko da mu ma a shari'ar mu aitin naman doki ya halatta hadisi yana nan cikin sahihi muslim a malikiya ne kawai aka ce makaruhi amma a hadisin annabi cikin muslim ya halatta ka naman doki wannan na ko da annabi Sulaiman wa san su ma kila ya halatta kun gane da kyau da haka dai abin da yake zance mafi inganci ya yanka waɗannan dawaki wanda Allah ya kyautar da naman sadaka fi sabilillahi bai kyautar ba abin ne dai da ya dace da a tunda Allah ce da Allah min minkum siratan wa minhaja sannan kuma abin da yayi na barin wannan sallah din ba wai ya bar ta bane da ganganci. shagaltuwa ce irin zuciyar dan adam ta shagalta da wani abu wani lokaci har lokacin sallah ya fita ba tare da yayi ba wanda mu a shari'ar mu ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan wannan ta faru babu wani laifi a kanka Tun da annabi ya riga ya roƙan mana rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah kuma yace kada fa na riga na aikata ta haka manzo Allah ya rufi'a an ummati wa fi hadithin akhar inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi abinda da al'umma ta suka yi da mantuwa ko abinda suka yi da kuskure ko abinda aka tilasta su akai Allah ba zai kama su da laifin ba da haka hadisi ya tabbata cikin Bukhari daga Umar dan Khattab ɗaya daga cikin ranakun da aka yi gazwatul khandaq saboda shagalta da annabi yayi wajen tsara sahabbai wajen yakar kafari da shirin ko ta kwana har ya manta bai yi sallar la'asar sai da rana ta faɗi rana ta faɗi Umar dan Khattab sai tuna bai yi la'asar ba sai yake kabar gudu yake jin takeici yana ce zan yasa wallahi ban yi la'asar ba ya ma'aikin Allah ban yi la'asar ba gashi har rana ta faɗi sai manzon Allah shi ma ya tuna ce wallahi ni ma ban yi ba ni ma ban yi sallar la'asar ba yace sun shagaltar da mu daga mafificiyar sallah as-salatul wusta ita ce salatul asri ya Allah cika kaburburan su da zukatan su da wutar jahannama hadisin yana nan cikin bukari lokacin sai annabi ya zo yayi limanci ga wadanda ba su yi ba aka sallaci la'asar bayan rana ta riga ta faɗi ba dawo masa da rana ba da za a dawo wa wani rana tsakanin annabi Sulaiman da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita canta annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba dawo masa da rana ba sai da asar bayan rana ta riga ta faɗi hadisin yana nan cikin bukhari a kitabut tafsir karkashin fadin Allah ta'ala hafizu ala salawati wa salatu wusta to sai ta tagaba Allah ce ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفرني وحرني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب الله تعالى ولقد فتنا سليمان حقيقة من جرب النبي سليمان عليه السلام وألقينا على كرسيه سيمك جيفا أكن قدن سنة جسدا ونقن جنجي wanda shi ne jarrabar da Allah ya yi masa sun ma'ana sannan daga baya sai shi annabi Suleiman ya koma zuwa ga Allah ubangiji ta'ala kuma ya karfi koma wanda ya zuwa gare shi kala ya faɗa cikin abin da ya faɗa ce rabbi firni, ya Allah kai mun gafara wa habli mulkan kuma ka bani wani mulki yan yanbaghi li ahadin min ba'di wanda bai dace wanda ba zai taba samuwa ba ga wani bayan shuɗewar zamanina ka antal wahhab lalle Allah kai ne alwahabu wato wanda yake mai baiwa ga bayinsa dan gurin ma kuke so shi da yawa sai dai yanayin jikina ne duk kuna jin da abin sai dai ku karba da hakuri ko sai dai in take ta mana kawai akan abin da ya inganta ba sai na kawo sauran ba akwai shi da yawa ake kisa wani Isra'iliya karkashin wannan aya menene jasadan din da Allah ya jefa kan gadan Annabi Sulaiman waɗansu masu tafsiri suka ce abin da ya faru shine wata rana Annabi Sulaiman yana da wani zobe wanda da shi ke mallakar mutane to sai ya manta da shi ko ya jefar da shi a wani wuri sai wani aljani ya zo ya ɗauki wannan zoben sai ya sa kan ɗan yatsarsa da haka sai duk aljanu da mutane suka bi ga masa da'a ya sa kamar bar annabi Sulaiman annabi Sulaiman da ya zo gida ma aka yi inkarin sa yace shine Sulaiman matan suka ce gari kake tafi ka ba mu bayan da sun can a wannan wai shine jisran din da aka jefa masa akan gadon sarautarsa wannan duk kisoshi ne da wannan da wanda ya kama da wannan dukkan su kisoshi ne marasa asali idan kana so ka waye game da su ka koma cikin littafin ashifa bi tarikh hukukul mustafa al-qadi iyad duk da cewa yana kawo hadisai dhaifai amma anan da ya kawo waɗannan ya rushe sunan take bai bari aka je ko ina ba haka kuma imam suyuti cikin takhrij ahadith al-ihya shi ma ya rushe su cewa duk ba su inganta ba amma duk da cewa kuma ya kawo su cikin turul mansur ya shiru bai faɗa kara kai ba haka imam ibnu kathir ya faɗa kara kai ya rushe su ya ce kisoshi ne duk waɗanda ba su tabbata ba kun gane wannan da kyau haka kuma Dr. Muhammad Abu Shuba cikin littafinsa Al-Isra'iliyat wal Mawdu'at fi Kutub tafsir littafi ne mai matukar muhimmanci ga malaman tafsiri su mallake shi dan ya dauko dukkan wata kissa Isra'iliya da aka kawo cikin Qur'ani ko cikin tafsiri ya littafi guda ya ware su ya yi magana a kansu kaga wannan zai taimaka wa ɗaliban ilimi kwarai da gaske da malamai masu wa'azi to a takaice dai menene ta sanadin da ake sai waɗansu malaman tafsiri suka ce tun da dai muna da hadisi cikin bukhari da muslim ai ya riga ya wadatar da mu ba sai mun abin nan ba hadisi ya tabbata cikin bukhari cikin muslim daga abu hurira wata rana annabi suleiman ya sha alwashi ya ce wallahi yau sai na kusanci mata na da kuyangina dai-dai-dai har guda saba'in kuma kowace da sa ran ta samu juna biyu ta haifi yaro wanda zai zama sojan musulunci a nan gaba da ya sha wannan alwashin sai wani mala'ika ya zo ce da shi ce in sha Allah sai bai faɗa ba ya shiru to duk ya kusanci mata saba'in din ba wanda ta yi ciki ce guda ɗaya ita ma da ta tashi sai ta yi farin cikin kafin ya zama cikakkiyar halitta to wannan ne jarrabawar da Allah ya yi masa Da rashin faɗin in sha Allah ya jawo mai gaba ɗaya ba wanda ta samu juna biyu sai ɗaya ita ma kuma ta haifi rabin jariri shine alkaina ala furjihi jasadan mun jarraba annabi Sulaiman domin mun jeho masa da jasad wato rabin jiki domin wanda bai zama kamili ba shine jasad wato Allah ya jarrabe shi ba a samu cikakken da'irin wanda ya fatan samu ba sun ma'ana daga baya sai ya koma zuwa ga Allah ya istighfari saboda bai faɗi insha Allah ba ka ji muhimmanci insha Allah da ya koma zuwa ga Allah sai ce rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah ce ina cikin sallan dararar nan sai wani aljani ya zo mu da ya zo ya ce sai na shaƙe shi na ci kwalarsa ya yi ta zara ido har sai da na ji yawun bakinsa ko damshin bakinsa akan hannuna ya ce da na yi niyyar in ɗaure shi a masallaci ku zo ku gan shi ku yi kallo yaran madina su kewaya ga aljan a ɗaure a filinsa ya tunu yace sai na tuna annabar dan addu'ar annabi dan na annabi Sulaiman rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya roki cewa a ba su mulkin da wani ba zai samu bayan sa to in na daure aljan aka zo aka ganshi na karya ka'idar wancan addu'a ta shi na tuna wannan addu'a sai na saki aljanin ya tafi wannan hadisi yana nan cikin sahihin muslim to sai kuma Allah فسخرنا له الريح تجني بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد tun da yayan كدواكي dawaki waɗanda da su ake tafiya jihadi da su ake tafiya dukkan sarki kamalarsa shine dawaki to yanzu shi dawakinsa kallon siyasa ya shagalta bai sallah ba sai ya ga kafarar da zai shine ya yayyanka su to ya yayyanka su ne dan neman kusanci zuwa ga Allah manzan Allah ya faɗa cikin hadisi dukkan wanda ya bar wani abu dan Allah to Allah zai bashi madadin wannan abu zai mai masa gurbinsa da wani yana annabi Sulaiman ya yi yanka dawaki dan wayanka dan Allah to tunda yayi hasara su yanzu babu abun hawa mai zai faru sai Allah ya mai masa gurbi da abun da ya fi wancan alheri fatakkarna la riha sai muka hore masa iska tajri bi amrihi wanda take gudana take yin tafiya da umarninsa rukha'an tana yin tafiya ma'ana tafiya mai sauki a hankali cikin nutsuwa haitu asab duk inda ya nufin aje dan iskar za ta fada gabe da muka fada bayan sai a shimfida katuwar darduma ko wani katon kilishi duk waɗanda za a yi tafiya da su sai su zo su hau da annabi Sulaiman ya yi magana ga iska sai su zo ta dauke su ina za a je gari kaza sai ta je kuma ta sauke su a can an gama kuma zuwa sake hawa kan shimfiɗa ta sake ɗebo su kuma ta kawo su shi da tajiri bi amrihi tana tafiya da shi ruka'an a duk inda ga dama wato ruka'an a hankali cikin nasuwa haitu asab wato zuwa inda ga dama ke washe ya tsina ko mun hore masa aljanu kulla banna'in dukkan wani magidi cikin aljanu mun hore masa shi wa gawwas da mai yin nutso cikin ruwa domin fito da ma'adanai da ke cikin tekuna kamar su lu'ulu da marjan duk wannan mun hore wa annabi Sulaiman alaihi salam sai ubangiji ta'ala ya haɗa masa duniya da lahira a haɗe an ba shi lahira tun daga shi na da ilimin addini yana da wahayi annabi ne abin aiki ga kuma yawan ibada sannan an ba shi duniya shi ne kasaitar mulki saboda yi ba Allah madaukakin sarki sai Allah ya hore masa duniya an gane ko sai Allah ce ne wa akharina muqarranin fil asfar wadansu daga cikin aljannun muqarranin suna daure fil asfar cikin mari ko cikin abin da ake daure mai laifi da shi dan saboda kasancewa sun yi laifi هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب Allah ce hada a fa'una wannan abin da muka baka baiwar mu ce kyauta ce abin da muka ga dama muka famnun ka baya da shi ga wanda ka ga dama aw amsik ko ka hana wanda kaga dama bi gairi hisabin babu wani hisabi a kanka cikin wanda ka ba ba a cewa dan mai ka bashi cikin wanda ka hana ba a cewa dan mai ka hana shi in ka ga dama ka yi kyauta in ka ga dama ka yi ruwa in ka ga dama ka ba wani ka hana wani haka Allah ya yalwata wa annabi Sulaiman alaihi salam wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab lalle shi annabi Sulaiman yana da kusanci a wurin mu sannan yana da kyakkyawar makoma zulfa shine qurba wato yana da kusanci na musamman yana da fada wajen Allah yana da shiga a wajen ubangijin sa husna ma'ab da kikkawar makoma sai ce wa zkuru abadana ayyuba idna da rabbahu anni masani ash-shaytanu binusbin ارقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر الذكرى لأولي الألباب إذا تقبت النبى أيوب واذكر أبدنا أيوب كان labarin bawan mu shine annabi ayyuba alaihi salam izna da rabbahu lokacin da yake yace anni masaniya shaytanu lalle shaytan fa ya shafe ni binusbin wato da wani irin nau'i tutawa azabin da kuma azaba a cikina abin nufi shedan ya rinjaye ni zuwa ga in kauce wa ka. sakamakon haka kuma ka jarrabe ni da cuta haka waɗansu malaman tafsiri suka fassara cewa rinjayar da shaitan ya masa kenan wato shine bi nusubi masa ne shaitanu bi nusubin wa azab an gane ku waɗansu kuma suka ce a'a da Allah ya so jarrabarsa ya jarrabe shi ne ta gangan jikinsa da kuma ta dukiyarsa da kuma ta iyalinsa ya jarrabe shi ta dukiyarsa aljanu suka zo suka yi ta kashe masa dabbobi har dabbobinsa suka kare gaba daya kaga sakamakon tafiyar dukiya dukiya za ta ci mutum zai jira da a jika da haka sai ke a neman sa ne ya shaytan fa ya shafe ni bi nusufin da wata cutarwa Da hanyar salwantar mun da dukiyata wanda wannan ya sa zuciyata ta baci wa azabin sannan kuma ga radadi a jikina ina ji an jarrabe ni da cuta a jika an gane ko wannan cuta shi ma akwai kistoshi da dama da ake kawowa cewa ya yi cuta mai matukar muni har ma ta kai naman jikinsa yana yawa yana zubewa waɗansu ce har ma tsutsa na fita daga jikinsa waɗansu ce har ma an ɗauke shi an kai shi juji an jefar da shi an haƙura da shi waɗansu ce duk jikinsa ma babu inda miki yake in banda harshensa da yake ambatan Allah da shi dukkan waɗannan Isra'iliya dukkaninsu Isra'iliya Allah ya fita cewa ya jarrabe shi da cuta cikin Qur'ani babu inda aka ambaci nau'in cutar ba a ce ba masassara ko ciwon kai ko zazzabi ko ciwon haƙori ko wani cuta da ba. an dai cuta cikin dukkan hadisai kamar da alqadi abubakar ibn al-arabi ya faɗa al-maliki yace cikin dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi ayyub baya da hadisi a taskar annabi sai guda daya inda annabi yake kawo sa wata rana ya kwaɗe yana manka wata shi annabi ayyub din kenan sai ga kawai wani garke guda na fari na zinari sun zo sun dara a kusa da shi yana cikin wanka bai yi wata wata ba sai ruga a guje na gusu yana kokarin ya tafka yana kokarin ya ba zinari ba shi wa yanzu da zinari ba zai je kama ba sai ubangiji ta'ala sai da shi abba annabi ayyub kai da kanka wanda na maka baiwa ne maka kaza ne maka kaza kuma yanzu kai ne kake bin fari na zinariya kai ne kake zuwa wajen alatin duniya sai ce ya ubangiji ba wai kwadayi ba ne ba na riga na san kawo wadatar da ni amma har yanzu ni fakiri ne zuwa ga fadalarka fakiri ne zuwa ga albarkarka wannan hadisi yana da ingantacce ne cikin bukhari cikin muslim banda wannan gaba ɗaya a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam labarin annabi ayyub bai gudana ba ba ka da wani hadisi banda wannan a taskar sunna gaba ɗaya to daga ina aka samu labarin ya yi cuta kurji ko ina jikinsa jiki wani wuri ya rufe wannan duk kanta annabawa ne a kawo wannan kisa Allah dai ya ce ya jarrabe shi ba lalle bane ka san kowace irin cuta Allah ya koyi bai fusarar da kai ba amma da Allah ya jarrabe shi da cuta mai yayi dan zuwa ga Allah an gane ko وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ya yi kira da babban murya ya ce ya ubangiji cuta fa ta shafe kuma kai ne da yayyan masu jin kai abinda ake so ka ɗauka na darasi idan cuta ta shafe ka kai maka koma zuwa ga ubangiji irin yadda annabi ayub ya koma zuwa ga ubangiji lokacin da cuta ta shafe kun gane ko yace anni masani shaytanu bi nusbin ma'azab da Allah ya so warkar da shi bayan yayi addu'a sai ce urkut bi rijlika hada mubtasalun baridun wa sharab dauki kafar ka ka buga ta akan kasa idan ka buga ta mare mare na ruwa za su ko idaniyar ruwa za ta fito za ta tsarto daga cikin kasa sai dauki kafar sai buga yana bugawa sai ga ruwa ko ya kunno kai sai Allah ce hada mubtasalun baridun wa sharab wannan mubtasalun ruwa ne da ake so ka dauka kai wanka da shi baridun ko mai sanyi ne wa sharabu kuma abin sha ne ma'ana ka ɗauki wani sashi na ruwan ka sha ka ɗauki wani sashi na ruwan ka yi wanka da shi shi ne zai zama sanadiyar waraka daga cutar da ka samu kanka ci to kaga ko a nan gurin kadai ya isa ku gane karyar waɗancan labarai na cewa duk jikinsa kurji ne wanda yake duk jikinsa kurji na zai iya tashi ballan sana da ci kafar sai buga Allah ku yace urkuzu bi rijlika buga kafar ka akan kasa mara lafiya wanda ya kai wannan matsayin na ko ina kurji ko tsotso suna jikinsa zai iya wannan zahirin Kur'ani ma ya karfe wannan labarin sannan waɗansu malaman suna ƙara bayani da ce da ruwan ya tashi ta fitowa ya fito ne sau biyu wai ya buga kasa fasa sau biyu da ya buga nan sai ruwan zafi ya fito sai ya wanka duk jikinsa gaba ɗaya sai ya warke da ya buga can kuma sai wani ruwan ya fito mai sanyi sai ya sha duk cutar ciki kuma sai ta warke to kaga anan gurin ma ya saba zahirin Qur'ani tunda zahirin kur'ani da an ce urkut birijinsa bugawa ɗaya aka umarci shi ko ba a ce mana ga wani ruwan zafi ba amma an yi mana maganar na sanyi hadha mugtasalun baridun wa sharab Allah ce wa wahabna lahu ahlahu sai muka dawo masa da ahalinsa iyalinsa da ya rashi ya ya'ya da Allah jarrabe shi da shi Allah ya sake bashi haihuwa wa mislahum ma'ahu har ma muka rubanya masa kucin su tare da su rahmatan minna dan rahma daga gare mu inji Allah wa zikira kuma dan wannan din ya zama wa'azi da gargadi li ulil albab da dukkan mabuta hamsulla cewa babu abin da ke gagaran Allah ko da Allah ya kwace maka abu dai ga dama sai ya mayar ma da abin da ya fi wannan yawa duk wannan bai gagara ba a cikin taskar Allah sai kuma ce bi وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب lokacin da yake cikin wannan rashin lafiya din kasan mara lafiya wani lokaci koyaya ba zai rasa korafi ba kuma zai iya samun rashin fahimtar juna shi da majiyacinsa to matarsa tana jiyarsa sai ta yi masa wani laifi gashi ba ya da lafiya saboda ransa da ya ɓaci sai ce sai rantsuwa cewa in ya warke sai ya mata bulala ɗari da Allah ya warkar da shi yanzu kuma sai tausayi ya kama shi ya zai ya ya kama sai mata bulala ta yi to yaya za a yi shine sai ubangiji ya kawo masa hanyar da zai samu kubuta yace wa khudh bi yadika san. Je ka dauki dinki guda na ciyawa da hannunka fadrib bihi ka doke ta da shi wala ta halatta yadda ba sai ka warware rantsuwarka ba ballan a ce ka fara ka kafa ka ba bulala dari kace za ka yi mata ba idan ka je ka samu ciyawa ko ganyen ko ka samu komayya daya biyu uku hudu biyar har zuwa ɗari ba za ka yi sa hannu ba sai ka yi mata duka ɗaya da su ba ya zama kai mata bula <laughs> kai mata bula da ɗari shi ne wa kudu ya duka zikisan zuke san dukkan wani abu za a ɗaure da hannu kan ciyawa guda ko kuma jinki guda na hannu fadr bihi ka dake ta da shi wala tahnas ba sai ka warware rantsuwarka ba Allah ji inna wajadna musabira lalle mun samu annabi ayyub mutum ne mai hakuri Nemal abdu madalla da bawa shi da annabi ayyub alaihi salam innahu awwab lalle shi ne komawa ne zuwa ga ubangijinsa to shine karkashin nan gurin waɗansu malamai suke kawo matsala ta fice cewa yanzu idan mutum yayi wani rantsuwa ko yayi bakanci zaka iya bashi fatawaye irin wannan kila sai ya fita lafiya kalau ko ba zai fita ba to imamu kurtubi dai ya yi dogayen bayanai wadanda ba lokacin kawo su bane واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عند عندنا لمن المصطفين الأخيار Ubangiji ce wazkur ibadana ka ambaci labarin bayanmu sune Ibrahima wa Ishaq wa Yaqub waɗannan annabawa guda uku amincin Allah tabbata gare su ulil aidi ma'abuta ƙarfi wal absar ko ma'abuta basira karkashin wannan aya ibn al ke cewa dan adam baya samun kamala sai ya samu karfi iri biyu karfi na ilimi da kuma karfin tuwo karfin ilimi shi zai jagorance ka zuwa ga daidai ka gane menene daidai menene abin da yake barna karfin jiki kuma shi ne zai baka daman zartaswa a aikace in ka samu wannan guda biyu to ka samu cikakken dan adam idan mutum yana da karfin ilimi amma ba da karfin aiwatarwa sai ga har yanzu akwai na kasu kenan in mutum na da karfin tuwo ko ba da ilimi har yanzu kuma akwai na kasu da ko ba haka ba da haka da Allah ya yi waɗannan bayi sai sai musu ya siffanta su da ƙarfi iri biyu al-quwwatul ilmiyya wal quwwatul amaliyya al-quwwatul amaliyya da yake ul aidi al-quwwatul ilmiyya da yake wal absar wadhkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub tunawa mutanen ka labarin waɗannan annabawa guda uku annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub ul aidi ma abuta ƙarfi wajen zartar da abin da Allah ya ce a yi wal absar ko ma abuta basira waɗanda suka siffanta da ilimi inna akhlasnahum bi khalisati lalle mu ke bance su da wani ke bantaccen al'amari menene ke bantaccen al'amari zikra dar wato shine ambato mai kyau a nan gidan duniya sai da ba yanda za a ambaci annabi Ibrahim alaihi salam ko wanda aka ambata tare da shi face sai kaji bayi na gari suna ambatansa an gane ko shine zikrar dar din a wata qira'a wato bi khalisati zikrar dar bil idafa kina bil mudaf wal mudaf ilayhi sai ce bi wa innahum indana la min al mustafain al akhyar wa innahum lallaysu indana awlimu la min al mustafain suna cikin zababbun bayi al akhyar haka dai kuma zababbu domin da al mustafa da al mukhayyar dukkan su zababbu kenan ko al abin nan al mustafain da al akhyar duk dai zababbu kenan واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب أقوم على من تسكي فسر ذكر الدار سوى أنا نفل لاهرة وتوسو أن أرض تاسد ونكي da الأمر يجينا ذكر الدار da لاهرة in ce zikirar dare anan kana nufin duniya ya zanto yaban su da mutane ke yi da ambato na gari in aka ce zikirar dare kuma ana nufin lahira ana nufin su masu tunani ne akan lahira masu yin aiki ne don lahira an gane ku sai Allah ce wadhkur isma'ila wal yasa ka ambaci labarin annabi isma'il ka ambaci labarin al yasa wa zalkifil da kuma zalkifil wa kullu min al-akhyar kowane ɗaya daga cikin su yana cikin zababbun bayi dukkanin su annabawa ne na Allah da Allah ya turo su da sako a wadansu na daban-daban dalla hadha zikrun wa innal lil-muttaqin la husna ma'ab hadha wannan abin da aka ambata tun daga farkon sura zuwa nan inda aka tsaya zikirin wa'azi ne da gargadi a kawo wannan kissa a kawo wancan labari a kawo wancan hukunci وإن للمتقين للي وإن لسكي ما سكت طوال خسنا مآب سنة كيكاور مكوما أو لنكو بنجي بكيا لأن هناك كيكاور مكوما فسنة سنة فيه جنات عدن مفتحة لوم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكرة كثيرة وشراب وعندهم قاسرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من nafada jannati adanin wato wannan kikkiawan makoma da aka ce suna da ita ita ce dan aljanna ta zama na dindindin mufattahatan lahum al-abwab wanda an bude kofofin ta domin su suna zuwa shiga za su samu an bude kofofin su zo su shiga ciki muttaqiina fiha yad'una fiha bi faqihatin kathiratin wa sharab ibn al-qayyim ke cewa bambanci tsakanin gidan aljanna kenan da gidan wuta gidan aljanna kofofin na buɗe saboda sababbin alkhairai daga wajen ubangiji na ƙara shiga bayan na gidan wuta kuma kofofin na rufe inna alaihim musada fi amadin mumaddada ta an garkame su an manne su sai da ba a fitar da su saboda ka'ida wuta zafinta na raguwa idan ya kasance akwai ko ba haka ba ko da kicin idan aka ce mace na girki ta rufe kofa ta rufe windo me zai faru ta iya numfashi ciki amma idan koya ta bude kofa ba sai zafin da ke cikin rinka fita kuma wani sabon iska kuma ya shigo sai a dan samu sanyi to tunda yan wuta ba a san su da rahama shi yasa kofar na rufe ne Inna ha alaihim musada fi amadin mubaddada yan aljanna kuma tunda ana bukatar cewa sabon alkhairi ya shigo banda na ciki kullum suna tsammani daga wajen Allah shi kenan jannati adadin mufattahatan lahum al-abwab kofofin ta suna bubbuɗe da rinsu muttaqiina fiha suna cikin cikin aljanna yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab suna ta kira cewa a kawo musu fakiha dangin kayan marmari kathiratin ma yawa wa sharab da dangin kayan sha ma yawa cikin aljanna dukkan wa indahum qasiratu tarfi kuma suna da mata waɗanda suka takaita ganinsu kan mazajensu atrabun dukkanin kuma tsarai juna ne sa'annin juna da shekarun su daya hadha ma tu'aduna Allah ce wannan shine ake muku alkawali li yawmil hisab ga ranar hisabi ga dukkan wanda ya aiki da gari inna hadha la rizquna Allah ce wannan abin da aka ambata fa arzikin mu ne ma lahu min nabat baya karewa san san in an shiga ciki za a dawo mu ne cikin aljanna ba abin da ke ciki baya karewa wa fakihatin kasiratin la maqtu'atin wala mamnu'a falahum ajrun غير ممنوع ده أبن كتير الجنة باين فالهم من النصارى هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج وبنجد ce haza, wannan kenan ana nufin labarin da ya riga ya wuce baya to me zai biyo baya wa inna lit-taqina abin da ke tafi shine lalle waɗanda suka ketare iyakar ubangiji la sharra ma'af suna da sharrin makoma gobe gidan lahira ke at-taqin waɗanda suka ketare iyakar suka shishigi la sharra ma'af suna da mafi sharrin makoma Allah tsare jahannama yaslawnaha wutar wutar jahannama ita ce za su shiga cikin ta fa bisal mihad tirta abun mashin kudi in ya zanto aljanna ce za a yi shimfida da ita a haukanta lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim zawaj abin shimfidar su na gidan wuta ne abun rufa kuma da za ta lallafa da shi kuma na gidan wuta haza wannan kenan sakamako ne irin wanda aka sana da nan su fale zuquhu dan haka su dan tane hamimun tafasasshen ruwa ne wa gassak da kuma ruwa na gyambo wanda yake mai datti matuka ga tafasasshen ruwa ga ruwan kurji haka za a matsantawa yan wuta dole su tsinta wa in yastayisu yugasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi jarab, wa sa'at murtafaqa in suka ce a kawo musu agaji sai a kawo musu agaji da wani ruwa tafasacce kamar dalma wanda an tafasa ta shi wani wujuhu da zaran an ce ga kofin ka kara kusa da bakin ka ma sai gaba ɗaya fuskar mutum ta soye Allah ce bi isa sharab tir da wannan abin sha wa sa'ar murtafaqa kuma lalle makoma samu na kware daga cikin ta zanto ita ce wuta jahannama da haka dukkan wanda yake son ya nisanci shan wannan abin shan da aka tanada na gidan wuta to sai ya nisanci shan abin sha da aka haramta masa a gidan duniya dukkan wani dangin abin sha da aka haramta masa ka nisanci shi a madadinsa sai Allah ya mai maka gurbi da nagari a gidan aljanna amma duk wanda ya more na nan kuma ba zai more na can ba ka'idar kenan هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج واخر كما اكو wani abin دبن من شكله نكلر kalar دين ازواج كلا دبن دبن دنجي دبن دبن daban bayan wannan wanda aka ambata akwai kuma nau'ikan azaba da za a jarrabu mutum da shi sai Allah ce hadha fawzun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار وبنجد هذا فوج مقتهب معكم هذا فوج وتجمع أكي كار فتاوى هذا wannan tawaga da kuke gani faujin wata tawaga ce ta mutane muku ta'imun ma'akum su ma za su ga wuta tare da ku wasu za a yi ta kawo su masu laifuka daban-daban ko waɗanne da irin kusan samfurin azabar da za a yi musu a cikin wuta kuma kowanne akwai daidai matsayin da za a ajiye shi daidai laifi irin nasa kenan Allah ya tsare la marhaban bi wato ba a maraba da zuwan su kenan innahum sadun nar lalle su za su shiga wuta kalu sai suka ce bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar su kamar yadda wadansu malaman suka fassara ayat na farko da suka ce la marhaban bihim mabiya ne waɗanda suka fi waɗansu kan balla yayin da suka an kawo shugabanninsu an ce za a shigar da su wuta sai suka ce la marhaban bihim ba ma baraba da su innahum salun nar lalle za su shiga wuta kalu sai suka mayar da suka ce kuma ba ma su antum qaddamtumuhu lana ko ne kuka gabatar mana da aikin barna ke an gane ko fa bisul qarar tir da makoma ko matabbaci in ta zanto wato ita ce wuta ta jahannama قالوا ربنا قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا الله فاتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار قالوا sai rabbana ya ubangiji mu man kaddaba lana haza dukkan wanda ya gabatar mana aikin bata irin wanda muka yi har ya kawo mu nan gidan wuta fazirhu azaban zifan binnar ka kara masa wata azaba ninki ta cikin wuta wato kamar yadda muka karanta cikin rabbana atu zifin min al azab cewa ina mutanen da za a gidan duniya muke cewa su ne halakakku su ne fatattu su ne makiya Allah su ne kaza ina suke malana la rari jadan mai ke gare mu ba ganin waɗansu mutanen da kunna na udduhum da mun kasance muna kidaya su min al-ashrar wato suna cikin ashraran mutane hatta khadnahum takhriyan wato har ma mun rike su a matsayin abin yi ma am zaghat anhum al-absar ko kuma a'a gannan su ne suka kauce wato ba su gani daidai ba suna nan tare da su sune ba su gansu ba zai ce إن ذلك لحق تخاصم أهل na qul inna هو العزيز الغفار Allah ce inna zalika lalle abidan da kuka ji an karanta muku da hakkun gaske ne ta khasimu ahlin nar mayar da zance da yan mutu za su ranka yi tsakanin su da juna tsakanin shugabanni da suka ja mutane kan bata kan kishiyar tafarkin gaskiya ke da Allah ce kul ka ce inna ma ana munzirun lalle ne mai gargadi ne kadai wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar ba fa wanda ya cancanta a ta masa sai Allah wanda yake kadaitacce kuma wanda yake da rinjaye kan komai shi Allah shi kadai ne mai rinjaye ko wani wanda aka bauta ma ba Allah ba to an ya shi zan zanto kishiya da Allah kenan ya zama shirka kenan duk wanda yake ba Allah ba sai dai a ce yana da matsayi a wajen Allah yana da martaba a wajen Allah yana da falala wajen Allah kamar annabawa suna da matsayi a wajen Allah suna da martaba a wajen Allah kamar mala'iku suna da matsayi a wajen Allah suna da martaba a wajen Allah amma sanya su su zanto kishiyoyin Allah to ya zama shirka da haka idan kana so ka yi aƙida mai kyau game da annabawan Allah sai ka ɗauke su akan cewa su ne zaɓaɓɓun bayan Allah wanda suka fi kowa fada da samun shiga wajen Allah amma ba tarayya suke da Allah cikin mulkinsa ba a sama ko a ba su yadda za a yi tarayya to tunda ko kayan bayi ne zaɓaɓɓu kaga babu yadda za a yi kabo ta musu kenan dan ba wanda yake cancantar bauta sai wanda baya ansa sunan bawa amma nan take ansa sunan bawa kuma ai masa bauta bai cancanta miki. shi yasa dukkan wanda ka roke shi wani abu ka allantar da shi ka dauka yana da wata siffa ta ilahantaka dan haka ne ka roke shi da haka Allah ke jaddada wannan hakika wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar babu wani wanda ya cancanta ya zama Allah sai guda daya idan ka samu biyu ko ka samu uku ɗayan ya zama shine na gaske biyun karya kai kai da kake musu azu ko ba haka ba domin dukkan wanda ba Allah ba yana da ranar haihuwa yana da ranar mutuwa to duk wanda ke da ranar haihuwa ko ranar mutuwa ya tantanta Allah ta da shi bai tantanta Allah ta da shi ba dan idan ka ce ya tantanta Allah ta da shi to yau shekarar sa dubu biyu da haihuwa duniya kuma tana da shekara alala kalli nawa kaddara dubu takwas ko da dubu takwas kawai muka ce shekarun duniya to shekaru dubu shida da suke kafin haihuwar da waye kula da halittar da ke can ba haka bane ba kaga anan gurin kawai ya isa ka kai kirista bango su rasa inda su kansu duk kirista a duniya yau suna bikin yau cika shekara dubu biyu da mai da haihuwar annabi isa alaihi to sai ka tambaye su duniya kafin haihuwar annabi isa akwai ta ko babu akwai a lokacin akwai annabi isa babu a lokacin akwai na maryam babu akwai Allah zai ce eh akwai to waye kula da ci da shan duniya waye kula da saukar mata da ruwan sama waye kula da fitar mata da tsirrai Allah to lokacin yana kai har shekaru dubu goma ko dubu takwas shi kadai har kawai sai da aka zo aka haifa annabi isa kuma sai ka sai yana ba annabi isa sai taya shi kuna fata kuna fahimta da kyau kuwa sai ka sayi ya ne sai soja shi kenan to shi kenan kuma a aqidar ku annabi Isa ya mutu to wani irin Allah ne kuma ya mutu ya ya zama Allah kenan ai da zarar an ce an haihu an mutu ai gaba ɗaya siffa ta ilahan ta ta kori ga mutum kenan domin ka'idar ilahu shi da ya zama lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda duk yake da wannan shine ya tantance zama ilahu wanda duk ba ya da wannan ko bai tantance zama ilahu ba duk wanda za a danganta shi a ce ga mahaifiyarsa to ai bai tantance zama ilahu ba ga ranar haihuwarsa ga ranar mutuwarsa shi Allah shi ne kadai tace alwahid alqahar rabbus samawati ko mahaliccin samai wal ard da kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu al aziz shine mabuwayi al gaffar mai kuma gafarta zunuban bayansa wani ba shi ba baya gafarta zunubai قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون kace da su huwa naba'un azim huwa lalle shi labarin tashin kiyama naba'un azim labari ne mai girman gani antum anhu mu'ridun ku kuma kuna kawar da kai ga barin wannan labarin ba ku so a faɗa muku cewa akwai kiyama ba ku san labarin mutuwa ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la kace da su ma kana liya min ilmin ba ni da wani bangare na ilimi bil mala'il a'la dangane da runduna madaukakiya ita ce rundunar mala'iku iz yahtasimuna lokacin da suke tattaunawa a sama abin nufi kace musu ni ban san gaibu ba da mala'iku ke tattaunawa a saman duniya ta daya ko ta biyu ko ta uku ba ni da ilimin sa in ba abinda Allah ya ga dama in sani ba duk wannan ana nuna annabi a matsayin sa na annabi ne ba da siffa ta ilahantaka in yuha ilai ba da ake mun wahayi in yuha ilai sanu dai kadai ba abin da ake mun wahayi zuwa gare ni illa annama ana nazirun mubin sai cewa fa ni war mai gargadi ne mai gargadin ko mabayyani ma'ana dai duk wannan ana nuna shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sanin wani abu sai abin da Allah ya sanar da shi tun da abin da mala'iku kawai ke tattauna a sama ma bai sani ba sai Allah ya sanar da shi to ina ga abin da zai zo lahira ina ga abin da zai biyo bayan mutuwa ke sai ce إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين التي إذ قال ربك تناوى متانك لوكة لأبنجدي يتي للملائكة كملائكو إني خالق بشرا للذي زنها هلتي ونسان أدم من طين دجة الباية فإذا سويته إذا النار كان ديدي تهلت ونفقت فيه من روحي كما نابوس روحي ruhi na a متغيث faqa'u lahu sajidin to ku fadi kuna masu sujuda a gare shi fa sajada al mala'ikatu mala'iku sai suka ji wannan umarni na Allah sai suka yi sujada kulluhum gaba ɗayan su ajma'una dukkanin su malamai suka ce da an ce al mala'ikatu mala'iku kila za iya dauka wani bangare ban da wani amma da aka ce kulluhum ya nuna su duka kina ba wanda ya rige bai sujada ba to kuma da an ce kulluhum din nan sa iya daukan ma'anar sun yi sujuda su duka amma waɗansu da safe waɗansu da yamma waɗansu ma sai bayan kwana biyu ala auqatin mukhtalifa wa mutabaida a lokuta daban-daban amma tun da aka ce ajma'u ne ya nuna lokaci guda cikin sakantin cikin mintin da suka yi tarayya suka faɗi suka yi sujada jifa mala'iku gaba ɗayan su suka faɗi suka yi sujada ga annabi Adam kuma ya san ko adadin mala'iku wa ma ya'lamu junu rabbika illa huwa ma hiya illa zikra lil bashar dukkanin su a sa'a daya a loto ɗaya suka faɗi suka yi sujada ga annabi adam saboda mai saboda girman ilimi saboda matsayin ilimi dan Allah ya sanar da shi wani dangi na ilimi da ba su da shi da aka ce ya adamu an bihum bi asma'ihi sanar da su abin da suka dahinta falamma an ba ba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun lokacin sai aka ce su faɗi su yi masa sujada an gane ko illa iblis iblis ne kadai bai yi sujadan nan ba istakbar shi ya girman kai wa kana min al-kafirin ya kasance cikin kafir to malamai suka ce istisna'i da ke cikin nan illa iblisa wato istisna'i ne munqati abinda ake nufi da istisna'i munqati kamar da na sha faɗa waɗansu lokuta shi iblis ba jinsi ne na halittar mala'iku ba shi aljanni jinsi ne na halittar aljanu amma makwabtakar zama ta sa sun zauna wuri ɗaya shi da mala'iku da haka lokacin da aka ce a yi sujada ga annabi adam shi ma wannan umarnin ya shafi dan kasancewar yana cikin mala'iku din ba dai shi jinsin halittar su bane sai dan makwabtaka da su da haka sai aka ce duk wanda ke nan ku fada ku sujada mala'iku gaba ɗaya suka fada suka sujada shi sai ba zai ba an gane ku yi girman kai da haka aka ce illa iblisa istakbara ya girman kai wa kana min al-kafirin ya kasance cikin kafirai قال يا ابني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من قال ubangiji yace da shi ya iblis ya kai iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya menene ya hana kai sujada ga wanda na halitta da hannayena wannan yana daga cikin ta annabi adam alaihi salam dukkan bayi na Allah ubangiji ya halitta su bi kaulihi kun faykun amma annabi adam ubangiji ya halitta shi da hannayensa hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi haka imamu nasa'i ya kawo shi cikin kitabut tafsir wata rana ana tattaunawa tsakanin annabi Musa da annabi Adam annabi Musa ya ce da annabi Adam kai ne annabi Adam yake yi kai ne wanda ka fito da mu daga cikin aljanna ko ba dan ka ci bishiya ba da duk aljanna za a haife mu ko wai huta ba sai ya zo duniya ya sha wahala ba yace kai kuma kada annabi Musa da Allah ya kebance kada zance yayi maka magana kai da shi yace eh ni ne yace amma tare da haka ka manta da cewa tun kafin a halitta sama da kasar shekaru dubu hamsin Allah ya kaddara zai halitta ni kuma zan ci bishiya Maza Allah sai sai annabi Musa ya shiru bai ce komai ba an kure shi tauhidi kenan ko Allah ya riga ya kaddara musu wannan an gane ko ce ma mana aka an tazu da lima khalaqatu bi yadayya dangin ababan da aka halitta da hannun kudura wato guda hudu ne daga ciki akwai annabi Adam akwai alkalabi akwai kuma jannatul eh, jannatul firdaus ne na manta dai guda hudu ne dai manzon Allah ya faɗi su cikin hadisi yau dai ba ta bata bani sako su su kuya ku dai kuna ganin halin da ke ciki ko amma ma manaka an taslu lima khalaqatu bi yadayya astakbarta shin kai girman kai ne astakbarta dinnan alhamza guda biyu ce da alhamza ta asalin kalma da hamzatul istifham Duka ka kaida idan alhamza guda biyu sun taru sai a shafi daya a kyale daya a astakbarta shine asalin zance amma za ka ce astakbarta am kunta min al'ali girman kai kai ne ko ka kasance cikin al'alina wato masu ji da kai masu nuna isa kai madaukaki ne kala sai iblis zai ana khairun minhu ai ni na fi annabi adam khalaqata min narin dan ko ba komai ka halitte ni daga wuta wa khalaqatahu min tin kuma shi ka halitte shi daga turbaya wato wannan ke nuna cewa shi iblis ba jinsin halittar mala'iku wani ba tun daga shi daga wuta aka halicce shi su kuma daga ne aka halicce su daga haske da nassin hadisin annabi cikin bukhari daga haske baya da haka su mala'iku ba sa haihuwa shi ko iblis yana da zurriya inna iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa zurriyyatahu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min hasla tarawna bayan haka shi iblis din nan wato gashi an nasa ta daga cikin aljanu kana min aljinni fa fasaka an amru rabbi an gane ko duk wannan ya nuna shi ba mala'ika ba ya cikin jinsin halitta قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم Allah ce da shi fakhar min ha fita daga cikin aljanna fa innaka rajim kai kana cikin wadanda za a nesanta daga rahama wa inna alayka la'anati kuma la'anta ta ta tabbata kanka ila yawmid din har zuwa ranar sakamako qala sai iblis ce fa anzurni ya Allah kai mun jinkiri mana ila yawmi yub'athuna zuwa ga ranar da za a tashi mutane qala sai Allah ce fa innaka min al je ka an yi maka jinkiri ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne sai ce قال قد عزتك أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن من تبعك منهم أجمعين Ubangiji ce eh, wato kana sai shi Iblis ce fa bi izzatika ina rantsuwa da izzarka wayarka ya Allah la uku yannahum wallahi sai na halakar da mutane ajma'ina gaba ɗayan su illa ibadaka minhumul mukhlasin sai fa bayanka zababbu daga cikin su wannan bayan da na iya da su Kala sai ce fal haqqu wal haqqa aqul ubangiji ce fal haqu zantan nan gaske ne wal haqa kul gaskiya nake fadar cewa la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in sai na suka wuta jahannama da kai da waɗanda suka bi ka gaba daya قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين Yin gwajin ya da na ba ku Allah sai da manzonsa, ko ka ce da su mutane. Ma'asu'alu kuma alayhi min adirin, ba na neman wani lada cikin abin da nake iƙarimu ko na Alƙur'ani. Wa ma ana min lamunta kan littiyin, ba na cikin masu ƙaƙale. faɗin abin da ba a yi mun wahayi ba in kirkiro haka kawai in faɗa in huwa illa zikirun lil alamin ba komai nake faɗa ba face an bato ne wa'azi ga mutane wala ta'lamun na ba da yin kuma da sannu za ku gane wato labarin sa ba da yin bayan wani lokaci da nake faɗa hakan zai tabbata wato a gobe kiyama ke abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta'ala ya kai mana ah, ba za mu samu dama a tamboyi ba saboda ban da sarari sosai da sosai kuma an ce gobe wai ina da lacca a state locals karfe goma da sarki ko a dai kai ta dai zuwa goma da rabi idan Allah sa na samu sarki daga nan zuwa gobe to insha Allah ina fatan da Allah bani yin banzo kuma an ce ta shafi mata ne kadai salamu alaikum wa wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم